Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 21, 25 Masu a a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa a kan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da halar da kuma niyya. Hawa kuma na iya samun alfa rediyo na kuma sun da ke kasar Ghana. su kuma masu na'urar kwamfuta suna iya kama mu a kan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com Jama'a Assalamu alaikum barkamu da haka barkamu da saura da ku yau Asabar 15 ga watan Satumba na shekarar 2018 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC ta da Mahmud Lalo da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Mahmud a bamu kanun labarai. to ladan kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu aka ke zaune babu wutar lantarki yayin da mummunar guguwar florence take ci gaba da afkawa a yankin kudancin amurka sannan a can ƙasar philippines ma wata guguwa da aka walakabe da manhood ta isa kasar. baya ga haka hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kudaden hannunta suna dab da karewa za ku ji illar da ke tattare da hakan To Allah ya kyauta. Kanun labaran kenan a cikin shirin za ku cewa hukumar zaben jihar Filato da ke Najeriya ta ce batun zaɓe ba gudu ba ja da baya. Kamar ana so ne a sa takunkumi ne a wuyan mu an rasa yadda za a yi shi. Domin mun fahimci sake-saken gwamnati suna so ta nuna kamar rashin zaman lafiyar nan tsakanin ne da wasu ba gaskiya ba ne. haka ma idan muka koma zuwa jamhuriyar kamaru can ma maganar iri guda ce wato batun zaɓe da hukumar zaɓen ta ce ta kammala shiri tsaf na zaɓen shugaban ƙasa. Eh, yau za ce dai irin matsala daban ne da na kullum da muka yi amma mun dauki matakai na gudanar da zaɓe. haka kuma za mu kawo muku shirin amsoshin tambayoyinku tare da ibrahim kalmasi garba amma duk waɗannan sai kun je da duniyar ta wuni. Jama'a Assalamu alaikum. Kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu aka ke zaune babu wutar lantarki. Yayin da mummunar guguwar Florence take ci gaba da afkawa a wani yankin kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido akan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu. cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a kara fuskantar matsananciyar guguwa a yau asabar a kudu maso gabashin jihar carolina ta arewa da kuma arewa maso gabashin jihar carolina ta kudu roy cooper shine gwamnan jihar carolina ta arewa those in the storm's pass, path if you can hear me please stay sheltered in place Ya ce ga waɗanda ke zaune a yankin da guguwar take ratsawa, don Allah idan kuna saurari na, ku zauna a inda aka keɓe muku kada ku fita cikin wannan guguwa. 'Yan sanda a yankin Wilmington sun ce wata mata da jaririnta sun rasa rayukansu bayan da bishiya ta faɗo a kan gidansu. sannan wata mata daban ta rasu sanadiyar matsalar bugun zuciya bayan da jami'an kiwon lafiya masu ba da agajin gaggawa suka gaza kaiwa gare ta saboda bishiyoyi da suka faɗi suka tattara hanyoyi baya ga haka wutar lantarki ta kashe wani dattijo mai shekaru 78 sannan ta halaka wani mutum daban wanda iska ta yi wurgi da shi a lokacin da ya fita neman karansa da ya bata to a can kasar philippines ma guguwar da aka wa lakabi da manhood ta isa yankin inda ta zubar da ruwan sama mai yawan gaske tare da haddasa barna a wurare da dama hukumomin kasar sun ce mutum biyu sun mutu sanadiyar zaizayar kasa da ruwan sama ya haddasa da sanyin safiyar yau asabar guguwar ta sauka a gabar tekun garin baho da ke lardin da ake kira kagayan a arewacin tsibirin luzon inda ita tafiyar kilomita 270 cikin sa'a guda tare da yaye rufin gidajen jama'a da kayar da turakun wutar lantarki kwanaki biyu gabanin isar guguwar ta manhood hukumomi suka kwashe jama'ar da ke yankunan da za ta ratsa tun da farko hukumomi sun yi ta yekuwar hadarin da ke tattare da guguwar a biranen luzon hadda ma manila babban birnin kasar ta philippines wannan shine karo na goma sha biyar da kasar take fuskantar bala'in guguwa a wannan shekara kadai kwararru sun yi hasashen cewa guguwar za ta dushi yankin hong kong da china nan da ranar litinin hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kudaden hannunta sun fara karewa waɗanda da su take amfani wajen ceto rayukan miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar siriya da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsanancin rayuwa da suke fuskanta hukumar ta 'yan gudun hijira ta ce tana buƙatar dala miliyan 270 cikin gaggawa domin ta kammala ayyukan da ta sa a gaba kafin ƙarshen wannan shekara ta ce kudaden za su taimaka matuka wajen tallafawa miliyoyin 'yan kasar ta siriya ciki har da mutane masu rauni da ke zaune a waje da cikin kasar da yaƙi ya ɗaiɗaita musamman idan aka yi la'akari da cewa an doshi lokacin yanayi na hunturu akalla 'yan kasar miliyan 5.6 hukumar ta 'yan gudun hijira take bai wa tallafi waɗanda rabinsu yara ne ƙanana da ke zaune a turkiya lebanon jordan iraki da kuma masar a farkon shekarar nan hukumar ta unhcr ta nemi tallafin dala biliyan biyu domin tallafa 'yan gudun hijirar na siriya amma kashe talatin cikin 100 kacal aka samu hadawa labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben shugaba trump paul manafort ya amince ya bada haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa karkashin robert mala wanda ke gudanar da bincike kan katsalandan ɗin da rasha ta yi a zaben shugaban amurka na 2016 haɗin kan da manafort ya bayar na haɗa ne ta wata yarjejeniya da aka kulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta ba shi damar kaucewa tuhumar wani aikin da ya yi a ukraine wanda ya saba wa dokar ƙasa. babu dai tabbacin ko waɗanne irin bayanai manufar zai baiwa kwamitin binciken nan mala dangane da shugaba trump da kuma gangamin yakin neman zaben nasa sai dai yana ɗaya daga cikin mutanen da suka halarci wani taron da aka yi a dogon benin trump tawa a watan yunin shekarar 2016 inda suka haɗu da wata lauya 'yan rasha wacce ta ikirarin tana da wasu bayanai na ɓatanci kan abokiyar hamayyar trump wato hillary clinton wani jirgin dakarun afghanistan mai saukar ungulu ya kama da wuta tare da halaka dukkanin mutum biyar da ke cikinsa jirgin ya taso ne daga yankin herat yana kuma kan hanyarsa ta zuwa lardin farah ne a lokacin da hadarin ya auku a jiya juma a cewar jami'ai kakakin gwamnan lardin nasir mahiri ya ce jirgin ya fuskanci wasu matsaloli ne na gyara ba wai 'yan kungiyar taliban ne suka harbo shi ba kamfanin jalancin labarai na afp ya ruwaito kakakin kungiyar ta taliban zabihullah mujahid yana ikirarin cewa 'yan ta'adda ne suka kakkaɓo jirgin ma'aikatar tsaron ƙasar ta afghanistan ta ce ana kan gudanar da bincike kan abin da ya haddasa wannan haɗari a yi makonnin nan ƙungiyar ta taliban ta zafafa hararen take kaiwa a kan dakarun afghanistan yayin da ƙasashen duniya da ke ƙoƙarin shiga tsakanin rikicin suke ƙara himmatuwa wajen ganin sun gayyaci 'yan ƙungiyar ta taliban su hau teburin tattaunawa domin a kawo ƙarshen wannan rikici da a kwashe shekara 17 ana fama da shi. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka to bari mu buɗe taskar rahotannin namu da rahoton zaben ƙananan hukumomi a jihar Filaton najeriya da ake tsoma a kansa ga zainab babaji da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato ta ayyana ranar goma ga watan gobe wato Oktoba don gudanar da zaben ƙananan hukumomi a jihar. Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Filato Mr. Fabian Ntun ya ce za a gudanar da zaben ne a ƙananan hukumomi goma sha uku yayin da ya ce sauran ƙananan hukumomi hudu da ke jihar an dakatar da zaben saboda matsalolin tsaro. We had to suspend the exercise due to security demands. Ƙananan hukumomin da ba za a gudanar da zaben ba sun hada da Barikin Ladi, Jasta Arewa, Jasta Kudu da Riyom, waɗanda dukansu a shiyar Plateau ta Arewa suke. But as soon as we get clearance, we will appropriately fix a date and conduct the elections in those four local government areas Shugaban hukumar zaɓe mai zaman kanta a jihar Plateau kenan Mr. Fabian Ntun ke cewa da zarar sun sami amincewar hukumomin tsaro za su shirya gudanar da zaɓe a ƙananan hukumomin. Kan haka na tambayi wani ɗan siyasa a cikin garin Jos ta Arewa ko yaya suke kallon batun dakatar da zaɓe a wasu ƙananan hukumomin. Sunana Alhaji Jamilu Baba. Cire ƙananan hukumomi guda hudu wani abu ne wanda ni zan yarda da shi gwamna a nan sabila da idan kin lura wannan kananan hukumomin a nan ne aka fi samun wannan tashin tashina duk da cewa karamar hukumar jos ba a samun yanzu tashin hankali a ciki jos ta arewa dalili sabila da an samu zaman lafiya a karamar hukumar jos ta arewa amma babban matsalar shine akwai waɗanda suke so su yi amfani da wannan damar don su kawo tashin hankali a cikin karamar hukumar jos ta arewa gwamnati tana da wannan masaniyar jami'an tsaro suna da wannan masaniyar ya zamanto wajibi ita gwamnati ta tsaya ta haɗa karfinta da ƙarfi a bacin an yi wancan zaɓi a wannan ƙananan hukumomin to a dawo a raja'a a wayannan ƙananan hukumai kuma idan an yi haka za a yi zaɓe mai kyau kuma za a samu zaman lafiya because shi mai girma gwamna ya yi alkawari zai yi zaɓe a ƙananan hukumomi guda goma sha bakwai ba tare da ya cire kowace ƙaramar hukuma ba. Shi ko wani shugaban al'umma daga yankin Filato ta Arewa ya ce haƙƙin gwamnati ne ta samar da tsaro don ba jama'a damar zaben shugaban da suke so. Sunana Datalom Dalio Jambol. Abin da na ga na fahimci gwamnati na yi shi ne. E, akwai insecurity. Tambayan shi ne har yaushe ne wannan abun zai ci gaba. Da Jos not ne kadai aka ce ba za a yi ba saboda rashin zaman lafiya. Kamar ana so ne a sa takunkumi ne a wuyanmu an rasa yadda za a yi shi. Domin mun fahimci take-taken gwamnati suna so ta nuna kamar rashin zaman lafiyan nan tsakanin birane da wasu ba gaskiya ba ne. So kar gwamnati ta mana wannan walawala mun gane kawai failwa ne na a samu ma mutane da zaman lafiya ta tashi ta fuskanci wannan abu da gaskiya da kuma gaskiya. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. Talaka kamar kuka kuri'ar cinka, ka rike To daga zaben daga kananan hukumomin jihar Filato sai na shugaban kasa a jamhuriyar Kamaru inda hukumar ta ce ta kammala shirin gudanar da zaɓe kuma ba gudu ba ja da baya. ga dai muhammad awal garba da karin bayani a cikin wannan rahoton Hukumar zaben kasar jamhuriyar Kamaru, Elecam ko Election Kamaru tana ci gaba da shirye-shiryenta na gudanar da zaben shugaban kasa wanda za a gudanar a ranar bakwai ga watan Oktoba 2018 da goma Alhaji Zakari Muhammadu shine shugaban hulɗa da jama'a na hukumar zaben eh lalle ne kamar da muke faɗa kullum cewa za mu gudanar da zaɓe ba zaɓe na farko ba ke san muke za mu gudanar a ƙasan kamaru kuma duk kowace zaɓen da muka gudanar ta zo da naka matsala eh yau za ce dai irin matsala daban ne da na kullum da muka yi amma mun ɗauki matakai na gudanar da zaɓe mun ɗauki matakai kuma a hukaci eh, eh, mai daidai wato ina so ina nufin cewa a wara haka zuwa yau dukkan reshen kamaru da za yi zaɓe eh, wato kayan hata zaɓe mun riga mun kai mun samu inda duk reshen da za yi zaɓe kowa na da kayan da zai gudanar da zaɓe na wannan bakwai da watan oktoba in eh an san dai wanda suka shiga takara an san adadin su an san kuma adadin wanda takardun su ya zo daidai cewa aka yadda su tara ne wato jam'iyyu tara ne za su je zaben nan suna da sarari suna da eh, daman yin duk abin da suka ga suke da niyayi na neman kuri'a a gurin mutane wato ranar bakwai ga watan oktoba nan duka dan kamarun da yake da kartin zaben shi in ya tafi wato bayron shi na zabe tasiyon shi kenan na zabe zai tafi ya yi zabe. na tambayi alhaji dan asabe ɗaya ne daga cikin yan kungiyar yan awarin ƙasar jamhuriyar kamaru ko za a iya gudanar da zaɓe ko a wancan ɓangaren nasu. a wannan ka ya yi ya riga nuna signal ai wannan ka ya riga nuna cewa wannan abubuwan kamar da suka gada ai ba su boye ba ai sun fito fili tun ba sun fi." dukan zaɓe ba za a yi a ƙasan su ba wato a nan ƙasan ambazonia ne ba za a yi zaɓe a nan ba domin zaɓe su bai shafe su ba zaɓe na sashin faransa ne wato masu amfani da yaren faransa su da wannan zaɓen su ba ruwan su da wannan zaɓen su haka duk wani wanda ya kuskura zai ce zai zo ƙasan su ya musu zaɓe to zai ɗanɗana kuɗan. a wannan hakan ne yayi wannan tafiya ake yanzu Allah a kan wannan tafiya ake kuma suna kan bakansu haka ne eh, duk wani soja da suka gani sun san cewa soja ba sojan su bane sojan kasan kamaru masu amfani da yaren faransa a 90% suna goyon bayan wannan abin da yake gudana to haka su ne suke finance duk wannan abubuwan akwai wayan su da suke tabbatar cewa akwai wayan su kusoshin gwamnati ma wanda suke wannan abin nan to wannan kan ba tabbatar da tun da yake ba kira sunan wani ba gaskiya kam rayuwa wato ya kai kowa cikin bango saboda ne magana tattalin arziki ne kan ba za a yi magana wannan yanzu wannan kam amma ta wannan yanzu hakan nan tafiyan da ake nan kowa ta kansa yake yanzu ma barin wannan sashen ake ta yi ana shiga Najeriya ana zuwa sashen Faransa din yake ba inda dai ba a tafiya kowa to yanzu duk ƙauyuka yawanci ƙauyuka idan ka je za ka yi minti biyar minti goma ba ka ga mutum ɗaya waje ba da rana fa nake gaya maka wannan ba wai da daddare ba saboda haka duk ko ina da ko ina an bar ƙasa na har yau a gurka ka je abin nan mana nan eh, kasashen motoci ta wannan sashin ga. inda mutane suka suka abin nan kowa na neman ya ya barbari kafin ka san sun ba da deadline zuwa ranar sha shida ga wannan wata ba sa so wani shige da fice a wannan sashen din. Muhammad Awal Garba muryar Amurka da kasar Kamaru. Talaka kamar kuka kuri'ar kayancinka To har yanzu ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu agogo ce karfe 11 na safe da minti 15 ga kuma shirinmu na gaba. Masu sauraron mu Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a wannan shirin na ansoshin tambayoyinku. Yau za a ji kashi na farko na ansar tambayar masu sauraron mu da daman gaske. da ke son jin tarihin marigayi Khalifa Sheikh Isyaku Rabu'u wanda ya rasu a watan Mayu. Toron jin ansarku wakilinmu a Kano Mahmud Ibrahim Kwari ya tuntubi Dr. Tijjani Muhammad Naniya na sashen tarihi na Jami'ar Ado Bayero ta Kano wanda ya ce. Mm, to alhamdulillah Sheikh Khalifa Isiyaku Rabi'u ya aka fi wato yana daga cikin mutane da za a ce Allah yi wa baiwa Allah yi masa baiwa na farko dai na shekaru na biyu na karatun alkur'ani ilimin alkur'ani na uku ya yi masa baiwar 'ya'ya na hudu ya yi masa baiwar arziki ba ko ba kowane ɗan adam ne Allah yake haɗa masa waɗannan abubuwan a lokaci guda ba to shi ya ci sa Allah ya masa da farko dai muna zancen shekaru sheikh khalifa isiyaku rabiu ana jin ta babar lokacin haihuwarsa amma ana kyauta zaton ba zai gaza da shekara casa'in da biyar ba ko da shida daga haihuwarsa zuwa lokacin da ya mutu a watan mayu na wannan shekara ta 2018 kaga wannan ya nuna cewar an haife shi kimanin alif tara da da ishirin uku kenan kaga ya iya ya ba wa marigayi sarkin kano ado baya da kusan shekara bakwai kenan ya ba wa mai ta masule kusan shekara shida kenan ko shehu shagari da yanzu shekarsa kusan casa'in da uku kaga sheki shekara biyu ya ba shi wajen shekara biyu kenan ko uku da ya girme shi kenan to Allah ya ba shi wannan tsawon rayuwa har ya yi shekara shekara casa'in da biyar shi kuma an haife shi ne wanda ya haife shi shine malam muhammadu rabi'u wanda ake kiwa ikirari da sunan garinsu wato dan tinki dan tinki wani gari ne a ƙasar bici daga nan shine asalin iyayensa mahaifinsa kuma daga nan ilimi ne ya fito da su neman ƙarin ilimi mahaifinsa ya je har gabas kasan gabas da ake cewa nan zuwa yarwa wajen borno nan ne ake yin karatun ƙur'ani mm. a nan ya je shi ma ya kai matsayin gangaren a sha'anin ƙur'ani wato ba iya karatunsa ne kawai ba mm. shi zai iya karanta shi da ka kuma zai iya rubuta shi kasan akwai bambanci tsakanin ka haddace abu kuma ka rubuta shi yanzu aka ce ma ka rubuta fatiha ka kana yin ta kullum a sallah to amma kila sai kai kuskure to amma su sun kar ya karanci qur'ani da ka ya iya ya haddace mm. kuma hadda ba irin wai hadda wacce zaka yi hadda ce wacce yake zaunanniya wacce ya kai matsayin in ka ce gangaren wato wanda ya fi karfin profesa ma ya kai kololuwa eh, ya fi karfin profesa domin ko profesa wani lokacin za ka yi samun rauni wani zai tashi ya tasar da shi akan wani abu hmm. amma su da wahala to a wannan al'adar ya taso shi ma aka haife shi kuma mahaifinsa ya sa shi a wannan hanyar hmm. shi ma da ya sa shi a wannan hanyar shi ma kuma ya sa shi har ya je gabas din ya je mai duguri ya ji ya zauna tsawon shekaru ya yi karatu da farko daga alif ishirin da uku har zuwa kusan da talatin zuwa da talatin da biyu yana karatu a wajen mahaifinsa daga nan kuma sai aka tura shi gabas inda ya tafi karatu wajen manyan malamai shi mai karatun Qur'ani kasar Yarwa din kasar Yarwa Borno kenan da ake kira yanzu Maiduguri mm. to in aka ce kasar ba ana tafi cikin Maiduguri ba masu zuwa karatu lokacin ba cikin garin suke zuwa ba ba a zuwa cikin gari ai dazuka ake zuwa tsangayoyi ne dazuka ne tsangayoyi ne eh, mm. inda kuma ko a ƙauye aka je ba a ƙauyen su malaman nan suke zama ba alarammomin nan mm. dazuka suke shiga su kafa bukkokinsu mm. inda anan ake karatu shi yasa mutane suna hada almajirci wani neman ilimi da talauci talauci baya haduwa da ilimi ai inda arziki suke nema ai garuruwa za su zo to karatun suke nema shi yasa ko sun je ƙauyen ko ba maiduguri suka ce ba a maiduguri suke zama ba ƙauyukan maiduguri ake shiga ko a ƙauyukan mm. ba a ƙauyukan ake zama ba dazuka suke shiga in anan alaran mumin suke ba duniya ce a gaban su ana neman kadaitaka da eh taka dan ilimin ya zauna eh, ko turawa ai suna da wannan ko da za a kafa farkon secondary school wato Katsina college mm. ɗaya daga cikin shawarar da su turawa suka clifford wanda shine gwamna wanda ya canji lugard eh. Eh, a shugabancin najeriya mm. ai cewa za a kafa makaranta a katsina domin kada katsina a lokacin ta yi nisa da wuraren hayaniya eh, Kano da Kaduna da Zaria da Zaria eh, da Zaria kuma ba jiragen kasa wanda za su zo mutanen kudu su zo kasuwanci ya zo ya dauke hankalin mutane waje ne za ka ɗauka set har yanzu za a kafa makaranta ta sosai nisa ga jami'o'i ko za su a ɗauki daji a tafi wani waje set ba jama'a eh. don za a kafa makaranta to ai shi ilimi yana son nutsuwa da rashin hayaniya na'am kafin ya zauna eh, kafin ya zauna to shi sa suka tafi can yi kuma lokacin da ya dawo to kuma sai ya ci gaba da karatu shi ma sai da kai wannan matsayin na gangaren shi malam isya kurabi saboda haka zancen karatun qur'ani shi ya sa da ake ce masa ake ce masa malam to ka san karatun ilimi na addini kashi biyu ne na'am akwai ko kuma ma ka iya kashi uku akwai ilimi na qur'ani zanna to shine inda isiyaku ya yi shura isiyaku rabi akwai ilimi na fikihu akwai kuma ilimi na tasawuf to waɗannan duk ɓangarori ne na ilimi na musulunci to shi sheik isiyaku rabi a ilimin ƙur'ani ya yi kusan kowa fintinka a cikin sa'anninsa idan eh, a zamaninsa da ya yi nasa zamanin irin wanda dai suka fito ake damawa da su ba ma a siyasar kano a siyasar najeriya to ba wanda ya kai matsayinsa a wannan fili mm. to saboda haka a nan ya yi shuhura da ya yi shuhura kuma ya yi kai koli wannan kolin shine ta haɗa su da waɗansu malamai ah. daban-daban ya kasance haddanin fiƙihun da na tasawuf din mm. a cikin na tasawuf shine allah ya haɗa shi da su manyan malaman nan almajiran sheikh muhammad salga sheikh muhammad salga shine babban malamin manyan almajiran na ɗariƙar tijjaniya wato da ake kira su su uku nan ko hudu manya da suka shura a kan mm. akwai Sheikh abubakar atiku mm. akwai Sheikh tijjani usman da 'yan mota akwai Sheikh eh, Mehula Sheikh ibrahim Mehula hula mm. akwai Sheikh sani kafinga su ne manyan malamai ƙarƙashin wanda muhammad salga koyar da su wanda kuma sanda sheikh ibrahim niyas ya kawo ziyara kano 1945 mm. dukkanin suka yi masa mabaya Dukkan waɗannan mutum shida da ka ziyara eh, suka yi mutum biyar ah, mutum biyar. ne mm. ko hudu ne ko biyar waɗannan shehun nan mm. suka yi masa lokacin ai shi Muhammad Salga ya rasu ya rasu tuni mm. saboda haka shi ya rasu alif ɗari tara da talatin da takwas eh, eh, to ka gani kafin shi Sheikh Ibrahim Niyas ma ya zo to su kuma sai suka yi wa Sheikh Ibrahim Niyas mubaya shi kuma Sheikh Isyaku Rabiu almajirinsu ne to oh. shi ma sai yau ke ibrahim ya baya to wannan sai ka kusanci sai ya zama cewar banda qur'ani hmm. kuma ya samu alaka ma da ilimin fikihu ta waɗannan malaman da kuma ilimin tasawuf ta waɗannan malaman to sai saboda haka sai suka haɗe suka haɗe tun da dama galibi zaka ga kowa yana sha'awar kowa misali in kana da ilimin alqur'ani zaka yi kana da kwaɗayin ilimin tasawuf ko na fikihu haka mai fikihu yana kwaɗayin mai alkur'ani kwaɗai da gaske to ai kowanne da Allah ya masa baiwar wasan aka zo zaka ji ba shi yasa zaka zo ko da tafsiri ake yi mm. ai malamin da yake tafsiri ba shi yake karatun ba shi ne karatun mai jan baki ba shi ne jan baki eh. to ai shi wannan ko dai ka kira shi gwani ne ko ma gangaran ko kaka aka kuskure ko fata kamar kisra zai gyara maka eh. to shi kuma malami da ya san fiki ba lalle ya san qur'ani ba sai dai an gaya masa sannan zai yi magana amma ba haka ba sai dai ma yana zuwa yana son ya kano wani waje zai kara bayani sai ce malam ai akwai inda Allah ya ce ka shi kuma kawai sai ya dauka saboda abin akan sai yake na'am to haka ne mm. to saboda haka shi yasa wannan alaka da ta yi karfi shi yasa har wani lokaci da ya zo wannan duk ne maka zancen bangaren sani na ilimin addini tukuna eh. har wani lokaci da ya zo aka ga irin kokarin da yake da shi a ciki da hidimar da yake yi har da halifan tijaniya a kano wato sheik murabus sheik sarki muhammad sunusi ya rasu hmm. sai aka ba wanda ya fi cancanta ya jagoranci tafiyar ɗarikar tijaniya sai sheku isa ya To sai a kasance da mu makon gobe don jin ci gaban wannan ansar da kuma watakila ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Dr. Tijjani Muhammad Naniya na Jami'ar Ado Bayar ta Kano. da kuma wakilinmu a kanan Mahmud Ibrahim Kwari da injiniyanmu da wanda ya haɗa mana sautin. Ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai kuma makon gobe. To a gaida Ibrahim Kalmasi yanzu kuma ga sakonnin da ku masu sauraro kuka aiko mana. sakon farko ya fito ne daga shehu adamu jau ya ce yau take ranar demokuraɗiyya ta duniya kuma kamar yadda malamai suka sanar da mu a makaranta gwamnatin jama'a wadda jama'a suka zaɓa da kansu domin amfanin jama'a Shi ne ma'anar kalmar demokradiyya shin anya hakan ke faruwa a wasu kasashenmu na afirka assalamu alaikum murya amurka don allah ku bani dama na yaba wa tsohuwar ministan kuɗi mrs kemi adeoshun a bisa matakin ta ɗauka na ajiye aikin hakika wannan ya nuna ita 'yar ƙasa ce ta gari mai son taimakawa shugaba muhammadu buhari a wajen tabbatar da doka da oda Sako daga Aminu Adamu Malam Madori jihar Jigawa. Malam Hussein Dango ta karatsuwa daga jihar Yobe ya ce salam BOA Hausa. Tabbas matakin da gwamnatin jihar Yobe mai niyyar barin gado ta dauka na tsayar da mana Alhaji Malam Mai Malabu ne a matsayin dan takarar gwamna a jihar a zaɓe mai zuwa. Mu ne talakawan jihar wannan zaɓi ya yi mana daidai ganin yadda Alhaji Mai Malabu ne ya kware a fannoni da dama da fatan Allah ya sa ba za mu yi kuka da shi ba. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka da fatan kuna lafiya Allah ya sa haka amin. Dan Allah ku bani dama a yau domin ƙara wa mai girma gwamnan jihar Katsina Right Honorable Aminu Bello Masari bisa ƙoƙarin ƙara tabbatar da tsaro akan iyakokin jihar tare da ƙara inganta ilimi da lafiya da bunƙasa noma da kiwo da samar da ruwan sha da hanyoyin mota birni da ƙauye hakan ya sa muna alfahari da kai da fatan Allah ya baka ikon sauke duk wani nauyin al'ummarka daga usman manika mai ruwa road funtuwa a ci gaba da aiko da wasiƙu mu kuma za mu ci gaba da karantawa ba shakka yanzu kuma mun zo ga shirinmu na ƙarshe wato labarai amma wannan karan a takaice kusan gidaje da wuraren kasuwanci miliyan ɗaya ne yanzu aka ke zaune babu wutar lantarki yayin da mummunar guguwar florence take ci gaba da afkawa wani yankin kudancin amurka cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin carolina ta arewa da ta kudu cibiyar ta kara da cewa akwai yiwuwar a kara fuskantar matsananciyar guguwa a yau asabar a kudu maso gabashin jihohin to a can kasar philippines ma guguwar da aka wa lakabi da manhood ta isa yankin in ta zubar da ruwa sama na mai na gaske tare da haddasa barna a wurare da dama kuma kasar sun ce mutum biyu sun mutu sanadiyar zaizayar kasa da ruwan sama ya haddasa da sanyin safiyar yau asabar guguwar ta sauka a gabar tekun garin baho da ke lardin da ke ake kira kagayan a arewacin tsibirin luzon hukumar 'yan gudun hijira ta majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗin cewa kudaden hannunta sun fara karewa waɗanda take amfani da su wajen ceto rayukan miliyoyin 'yan gudun hijirar ƙasar siriya da kuma mutanen da suka fice daga gidajensu saboda matsanancin rayuwa da suke fuskanta. To madalla da ta tutun labaran mu kawo karshen shirin gaba ɗayansa sai an jima da yamma kuma a ji mu da wani sabon shirin. Yanzu a madun kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman Mahmud Lalo da ya taimaka mu gabatar da shirin sai Solomon Abu da ya bada umarni da injinin Voitech wanda muka fi kira da suna zanga-zanga. Ni Ladan Ibrahim ke cewa sai an jima da yamma. sur le monde avec